waɗannan ɗin sun yi ƙaurin suna daga musa wa zuwa majiya zuwa gaban bulama duk yaron da suka kama karkace ba gama ba daga karfe tara da rabi ba su san ganin kowa a gurin nan nan me yi kuwa ne a kasuwar canjin yayin da matakin ke zafi don hana musamman ƙananan 'yan canji bijirewa dokar ta hanyar sayarwa mutane naira Yajin ya sanya masu son canja dala da suka hada da ma'aikatan kungiyoyi masu samun ɗauki daga ketare da 'yan diflomasiya da sauransu shiga halin damuwa. Shugaban kungiyar 'yan canjin Alhaji Abubakar Abdullahi Dauran ya ce yajin nasu ya cimma muradinsa don haka sun janye. Insha Allahu za mu dawo kasuwa yau juma'a nan sako ya riga ya zo duk inda muke so ya zo kan wannan kasuwa ta mu mai albarka. Kun samu cimma burin dalilin rufe kasuwar. A duk inda muke so shakon ya je ya je. Damun gwamnati muke so ta san da mu kuma ta san abin da muke ta sani mu babu romo a cikin wannan ta da dala gwamnati muna ganin za ta ɗauka inda ta bi wannan tsarin da muka bata wani ma ya ɓoye dala ko ga yami ko a ƙara farashin dala insha Allah zai tsaya wato dai da gaskiya da abdullahi in an ga wasu ku da motoci masu tsada za ga wai mutum za a ce ya sha kwana da sauransu duk ba wai yana nuna kuɗin cewa kuke ta hanyar da bata dace ba ai ba haka bane kasuwa ce shi harkar canji zaka ga mutum da mota ta miliyan goma amma da zaka bi shi zaka gano kawai dai sutura Sakataren kungiyar 'yan canji Alhaji Abubakar Muhammad ya aza alhakin tashin farashin kan wasu shafukan dillalan canji na yanar gizo. Tunda babu dala a Najeriya ba da Najeriya ake buga ta ba dole ta tashi kuma manemanta sun yi masu kawo ta yawa. Ba mu da hanyar samun dala in ba ta hanyar kwastoma ba. Ko akwai wasu website na nan masu kakar farashi su ce dala yanzu misali muna sayan ta mu ana a kasuwa dubu ɗaya da ɗari biyar sai su taso ita suna saya akan dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin. Kwastomomi su gani su zo su same mu su ce mana ai ga finance ko aboki ko waye ko waye suna ana sai da tasu akan dubu ɗaya da ɗari biyar da hamsin ku take da dubu da biyar saboda haka dole sai kowa ya koma a farashin su. wato ma za a ɗau mataki su ma ya dace haɗa hadda su. yawa idan ana so a ɗauki matakin da zai shawo kan wannan matsalar to dole su ma kan su a hana su yin wannan abubuwan da suke yi. dalar nan ta kai har nawa ne ta ba ku tsoro kuka da wannan matakin. ta wuce dubu ɗaya da ɗari biyar har mu haka cewa za ta iya kai dubu in mun kai wasa. Nan da can dai wasu matasa 'yan canjin na nuna ba za su bar canjin ba don samun na kalaci. Wannan abin ma duk za a biya, sun doya da ya aiki. Kasuwar da ke anguwar Zonfo a Abuja na da akalla mutum na kai tsaye da bayan fage da suka kai dubu ashirin da ke cin gajiyar hada-hadar ta kudin ketare. A baya dai har jami'an EFCC kan kai samame kasuwar, da hakan kan sa su zaman doya da manja da 'yan canji. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.